bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tahir amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye da muke dauke da su ba wannan gabatar da ya muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda ke kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya daga nan sai sauran shirye mu inda zamu fara da shirin nan na afirka a yau muryoyin masu sauraro kisoshin rayuwa an ansoshin fikihu da kuma shirin duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 28 ga watan oktoban shekara ta 2022 wanda daidai da biyu ga watan rabiu thani na shekara ta 1444 hijira kamariya masu ware kun san cewa shekaru 104 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan oktoban shekara ta 1918 kasar czechoslovakia ta sanar da samun yancin kanta kabilun czech da kuma slav su ne dai suke rayuwa a kasar kasantuwar suna da kyakkyawar alaƙa da kuma jituwa a su sun kafa ƙasa a cikin ƙarni na tara miladiya amma daga bisani masarautan austria da hungary sun mamaye su amma a ƙarshen yakin duniya na farko czechoslovakia ta fice daga ƙarƙashin mamayar ƙasashen austria da kuma hungary inda ƙabilun biyu suka sanar da kafa a su mai cin gishin kanta amma bayan yakin duniya na biyu ƙasar ta sake komawa ƙarƙashin tsarin jam'iyyar kwamnisanci wanda yake tafiyar da tarayyar soviet amma ba rushewar tarayyar soviet kabilin czech da kuma slav sun nemi a raba kasar guda biyu ko kowace kabila ta ja nata bangaren bayan gudanar da zaben raba gardama an kafa kasashen biyu da sunan ƙabilunsu wato kasar czech da kuma slovakia da ƙarshen masu saurari kun san cewa shekaru 49 suka gabata a ranar irin ta yau wato 28 ga watan oktoban shekara ta 1973 taha hussein malamin addini kuma masanin adabin larabci ɗan ƙasar masar ya rasu an haifi taha hussein a shekara ta 1889 ya rasa idanunsa tun yana ƙarami amma sakamakon irin kaifin basira da yake da ita tun yana ƙarami da kuma fahimta wannan ya ba shi damar cin jarabawar shiga jami'atul azhar yana ɗan shekaru goma sha hudu a duniya sai kuma shekara ta alif ɗaya tara da goma sha hudu taha hussein ya samu digirin digirgir wato dakta a ilimin addini da kuma harsuna a wannan shekarar ne ya sami damar zuwa kasar faransa inda ya karanta tarihin girka da kuma harshen faransanci bayan ya dawo kasar masar a shekara ta alif ɗaya tara da hamsin da tara ya sami lambar yabo ta kasar masar sannan kuma ya rubuta littattafai da dama a cikin littattafan da ya rubuta akwai bangaren adabin larabci da kuma tarihi bayan haka ya tarjama littattafai da dama daga harshen faransanci zuwa harshen larabci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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madalanzu yanzu kuma ga labaran duniya wanda zan karanta. ga labaran duniyan da farko ga kanansu. Ƙungiyar tarayyar Turai ta yi Allah wadai da harin ta'addancin da aka kai birnin Shiraz na kudancin ƙasar Iran. A Najeriya kuma 'yan sanda sun ce babu wata barazana ta tsaro a Abuja bayan wasu ƙasashe sun ƙara cewa akwai. sai kuma kasar iraki inda majalisar dokokin kasar ta amince da gwamnatin a sudani yanzu kuma ga cikakkun labaran ƙungiyar tarayyar turai da wasu ƙarin ƙasashen duniya sun allah wadai da kisan kiyashin da wani ɗan ta'adda ya kai a birnin shiraz na kudancin ƙasar iran wanda kuma ƙungiyar isis ta ɗauki alhakin kaiwa kamfanin dillancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto kakakin jami'i mai kula da al'amuran harkokin waje na kungiyar eu stephen stano yana faɗa haka a shafinsa na twitter ya kuma ƙara da cewa kungiyar tana sanya ido akan abubuwan da ke faruwa a ƙasar iran har ila yau ministan harkokin wajen ƙasar oman said badr al a tattaunawa ta watarho da tukaransa na ƙasar iran hussein amir abdullahiyan ya mika taziyarsa ga gwamnatin ƙasar iran da iyalan wa'anda suka rasa rayukansu ya yi allah wadai da harin ranar laraba akan fararen hula wa'anda ba san hawa ko sauka ba a hubarin sha shirak da ke birnin shiras na kudancin kasar iran a ɗazu dazu nan ne miliyoyin mutanen kasar iran suka gudanar da zanga zangayin yin allah wadai da 'yan ta'adda da kuma masu tada fitina bayan sallar juma'a har ila limamin masallacin juma'a a nan birnin tehran ya jagoranci sallar jana'iza ga shahidai guda biyu da 'yan ta'adda suka kashe a nan birnin tehran bayan an kammala sallar juma'a ƙungiyar ɗaliban jami'o'i a nan birnin tehran sun fito zanga-zanga yin allah wadai da ƙasar birtaniya a gaban ofishin jakadancin ƙasar da ke nan birnin tehran a jiya alhamis ɗaliban sun kuma bayyana cewa birtaniya tana da hannu a matsalolin tsaro da suke addabar ƙasar iran a cikin 'yan makonnin da suka gabata kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa ɗaliban jami'o'in sun yi allah gwade da tashoshin talabijin na bbc farsi da iran international kan yadda suke ingiza mutane a ƙasar su tada hankali ɗaliban sun ambaci bbc da sunan ƙungiyar isis kamfanin dilanci labaran ip na ƙasar iran ya ce kafin haka dai a ranar laraba da ta gabata ce wani ɗan ta'adda ya bindige mutane goma sha uku a hubarin sha na birnin shiraz da ke kudancin ƙasar iran inda wasu da dama suka ji rauni ƙungiyar 'yan ta'adda ta isis ta ɗauki alhakin kai harin masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran a najeriya kuma 'yan sanda sun ce babu wata barazana ta tsaro a birnin abuja babban birnin kasar bayan wasu kasashe sun kara cewa akwai barazana kuma sun buƙaci 'yan kasashensu su fice daga birnin jaridar premium time ta najeriya ta nakalto fetan 'yan sandan najeriya igp usman baba yana faɗar haka a jiya alhamis ya kuma ƙara da cewa 'yan sanda a cikin birnin suna cikin shirin kota kwana idan har wata matsala ta tsaro ta taso ƙasashen canada da australia ne sun ba da sanarwar cewa akwai tabbacin aukuwar matsalolin tsaro a birnin abuja babban birnin tarayyar najeriya kafin haka da gwamnatocin ƙasashen birtaniya da kuma amurka sun sanar da cewa akwai matsalolin tsaro a birnin amma sufetin 'yan sandan ya ce wa mutane abuja su ci gaba da harkokinsu kamar yadda suka saba don a wajensu babu wannan barazanar sannan ko da ta taso 'yan sandan kasar a shirye suke su fuskance ta daga ƙarshe ya bukaci a bugawa 'yan sanda waya a duk lokacin da aka ga wata barazana ta taso a cikin birnin majalisar dokokin ƙasar iraki ta amince da majalisar ministocin da sabon firaministan ƙasar muhammad shia a sudan ya gabatar mata a jiya alhamis tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa kafin haka da mako guda ne dai majalisar dokokin ta zaɓi abdullatif rashid a matsayin shugaban ƙasa wanda ya naɗa sudani a matsayin firaminista wannan dai shine ƙarshen matsalolin siyasa na karshe-karshen nan wanda ƙasar iraki ta fada ciki tun kimanin shekara guda da gudanar da zaben majalisar dokokin ƙasar masu sauraro karshen labaran duniya kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin mu a wannan karo za mu taɓo batun zanga-zangar al'ummar Sudan ne ta cikan shekara guda da rusa gwamnati rikon kwarya ta haɗin gambiza tsakanin fararen hula da sojoji a ƙasar da ni sunusuwan Sunuti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. an samu bullar kazamin taho gama tsakanin masu zanga-zanga da jami'an 'yan sanda a gaban majalisar dokoki da ke garin omdurman na kasar sudan baya ga bullar zanga-zanga a garuruwa da dama na kasar inda al'umma ke rera taken neman mulkin farar hula tare da jaddada buƙatar janyewar soji a harkokin mulkin kasar a ranar cikan shekara ɗaya cur da sojoji suka gudanar da juyin mulki a kasar ta hanyar rusa gwamnati rikon kwarya ta haɗin gambiza tsakanin farar hula da sojoji a ranar 25 ga watan Oktoban shekarar da ta gabata ta 2021. Majiyar kwamitin likitoci ta kasar Sudan ta fitar da sanarwar cewa a taho mu gaman da aka yi tsakanin jami'an tsaron Sudan da masu zanga-zangar nuna kiyayya ga mulkin soja a kasar a ranar zagayowar cikan shekara guda da juyin mulki da sojoji suka gudanar a kasar an samu jikatan mutane masu yawa kuma halin wasu daga cikinsu ya munana inda rahotanni suke bayyana bayyana cewa jami'an tsaron sudan sun yi amfani da iskar gas mai sanya hawaye a garin arewacin khartoum da aka fi sani da khartoum bahari domin hana masu zanga-zanga ketare kan gadar almalik nemur lamarin da ya janyo shakewar jama'a masu yawa tare da ficewa daga cikin hayyacinsu hakanan jami'an tsaron ƙasar ta sudan sun rufe hanyoyin da suka bi ta kan gadoji da za su kai ga birnin hartum fadal mulkin ƙasar tare da tsaurara matakan tsaro game da gudanar da binciken ababen hawa kamar yadda suka rufe hanyoyi da motocin yaƙi masu sulke kuma jami'an tsaron sun rufe dukkanin hanyoyin da za su kai ga babban hedkwatan soji da fadar shugaban ƙasa ta hanyar sanya shingen duwatsu da na waya domin gujewa kutsan masu zanga-zanga zuwa yankunan kuma kwamitin likitocin ƙasar ta sudan ya bayyana cewa jami'an tsaro sun yi ta harba iskar gas mai sanya hawaye ba kakkautawa kan masu zanga-zangar a sassa daban-daban na ƙasar da nufin tarwatsa su sannan kamfanin dillancin labaran kasar faransa ya watsa rahoton cewa bayan firgicewar jama'a saboda tasirin iskar gas mai sanya hawaye wata motar soji ta bige wani farar hula da ya kai ga mutuwarsa a garin omdurman da ke makwabtaka da birnin khartoum fadar mulkin kasar rahotanni sun bayyana cewa zanga-zangar ranar cikan shekara ɗaya curda sojoji sau gudanar da juyin mulki a sudan ta hanyar rusa gwamnati rikon kwarya ta haɗin gambiza tsakanin fararen hula da sojoji a a ranar 25 ga watan Oktoban shekarar da ta gabata ta 2021 ta samu halartar dubban mutane a sassa daban-daban na kasar misalin birnin Khartoum fadar mulkin kasar da garuruwan Amdurman, Bahari, Wad Madani, almanakil atbara port sudan kassala alkadarif addamazin sinar sinja al'obit alfashir niyala da ajunaina shaidun ganin ido sun sanar da cewa an yanke hanyoyin sadarwa na yanar gizo-gizo da wayoyin tarho da kuma wayoyin hannu 'yan sa'o'i kaɗan kafin fara gudanar da zanga-zangar da masu fafutuka suka kira na tunawa da cikan shekara guda da juyin mulkin da sojoji suka yi da hanyar koran fararen hula a gwamnatin haɗin gambiza a ranar 25 ga watan oktoban bara hakika kafin samar da gwamnatin rikon kwarya a kasar sudan al'ummar kasar ta kafa kwamitoci da ake kira da kwamitocin adawa a birane da ƙauyuka bayan barkewar zanga-zangar gama gari a ranar 19 ga watan disamban shekara ta 2018 kuma kwamitocin sun taka gagarumin rawa wajen ruruta wutar zanga-zanga a dufaɗin kasar har ta kai ga ƙarshen mulkin soji ƙarƙashin shugabancin umar hassan albashir a ranar 11 ga watan afrilun shekara ta 2019 sannan a ranar 25 ga watan oktoban shekara ta 2021 babban hafsan hafsoshin rundunar sojin kasar abdul fatah al burhan ya ɗauki matakin gudanar da juyin mulki ga gwamnati rikon kwaliyar kasar da ta hada da fararen hula da sojoji domin jagorantar sudan zuwa ga zabukar gama gari da zai kai ga kasar ga mulkin fararen hula zalla inda ya rusa majalisar ministocin kasar da majalisar gudanar da mulki da kuma tsige gwamnonin jihohi da kama jami'an gwamnati rikon kwaliyar kasar fararar hula daga cikinsu tare da kafa dokar ta ɓaci a duk faɗin kasar lamarin da ya sake kunna wutar bore a duk faɗin kasar tare da neman kakkaɓe hannun sojoji daga duk wani harkar shugabancin kasar sudan kafin babban hafsan hafsoshin sudan general abdul fatah al burhan ya ɗauki matakin juyin mulki a sudan ƙungiyoyin fararen hula da jam'iyyun siyasa gami da sojojin kasar sun cimma yarjejeniyar kafa gwamnati rikon kwarya a ranar 21 ga watan agustan shekaru shekara ta 2019 da za ta kawo ƙarshe a watan Yulin shekara ta 2023. kuma a ƙarƙashin gwamnati rikon ƙwaryar za a raba madafin ikon ƙasar ce tsakanin sojoji da fararen hula da kuma tsoffin jami'an ƙungiyoyin 'yan tawayen ƙasar kuma aka cimma yarjejeniyar zaman lafiya a ƙasar a shekara ta 2020 Ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da gwamnatocin ƙasashen duniya sun gargaɗi shugaban mulkin sojin Sudan, General Abdul Fattah al-Burhan kan ɗaukan duk matakin ɓangare guda wajen yin gaban kansa ba tare da amincewar sauran 'yan siyasar ƙasar ba. bayan juyin mulkin da sojoji so gudanar a kasar sudan kungiyoyin kasa da kasa gami da gwamnatocin kasashe sun fito fili sun bayyana rashin amincewarsu da juyin mulkin tare da jaddada wajabcin komawa kan tubalin yarjejeniyar da aka cimma a kasar tsakanin kungiyoyin fararen hula da 'yan siyasa gami da sojoji bayan kifar da gwamnatin umar hassan albashir inda kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya fitar da bayanin da ya samu amincewar dukkanin mambobinsa da a ciki yake bayyana tsananin damuwarsa kan matakin da sojoji suka ɗauka na kwace madafin iko a sudan hakanan kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya jaddada wajibcin sake dawo da gwamnati riƙon ƙwaryar ƙasar ƙarƙashin jagorancin fararen hula kamar yadda aka cimma yarjejeniya da ta zame doka a ƙasar hakanan bayanin ya jaddada buƙatar hanzarta sakin dukkanin jami'an gwamnati riƙon ƙwaryar ƙasar da ake tsare da su a wancan lokaci kamar yadda a wancan lokacin ƙungiyar tarayyar afirka ta fitar da bayani bayani mai kaushi kan batun kafa dokar ta ɓaci da rundunar sojin sudan ta yi bayan juyin mulki a ƙasar tare da nuna rashin amincewarta da duk wani batun juyin mulki gami da dakatar da sudan a matsayin memba a kungiyar ta tarayyar afirka har sai ta dawo kan yarjejeniyar haɗin gwiwa tsakanin fararen hula da sojoji ƙarƙashin gwamnati riƙon ƙwarya da aka kafa bayan kifar da gwamnatin umar hassan albashir a watan afrilun shekara ta 2019 da nufin gudanar da zabuka a ƙasar bayan cikan wa'adin gwamnati riƙon ƙwaryar ƙasar a watan yulin shekara ta 2023 da nufin komawa kan cikakken tsarin dimo demokuraɗiyya a ƙasar ta sudan a nashi ɓangaren wakilin ƙasar amurka na musamman a yankin gabashin afirka a wancan lokaci jeffrey pittman ya zargi shugaban rundunar sojin sudan abdul fatah al-burhan da ha'intar juyin juyin halin sudan da aka gudanar a ƙasar a shekara ta 2019 a zantawarsa da gidan talabijin na cnn na ƙasar amurka pittman ya zargi general abdul fatah al-burhan da ƙoƙarin dawo da sudan zuwa ga tsarin tsohuwar gwamnatin ƙasar yana mai cewa wannan abu ne da ba zai taba yiwuwa ba cikin sauƙi Jeffrey Pittman yana mai jaddada cewa 'yan gwagwarmayar Sudan ba za su taɓa kyale sojoji su sake mame madafun ikon ƙasar ba, tare da jaddada cewa General Abdul Fattah al-Burhan yana fuskantar matsin lamba ta hanyar zanga-zangar al'ummar ƙasar baya ga matakan matsin lamba da ƙasashen yanki da na sauran duniya suka ɗauka kansa. har ila yau pittman ya kara da cewa alburhan da hamidati ba su taba nuna masa cewa za su ɗauki wannan mataki ba na kakkaɓe hannun fararen hula daga harkokin mulkin kasar musamman ɗaukan matakin rusa majalisar ministocin kasar ta hanyar juyin mulki pittman ya yi nuni da yadda batun juyin mulki a sudan ya fusata al'ummar kasar tare da shirya zanga-zangar kalubalantarsa. bayan matsin lamba kan rundunar sojin sudan ta sanar da janye batun juyin mulki tare da sakin dukkanin mutanen da aka kama gami da sake dawo da prime minister da kwankwariyar kasar abdullah hamdok kan mukaminsa sai dai bisa wasu sharuɗa inda mafi yawan 'yan siyasan sudan musamman gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change ta kasar suka ki amincewa da sabbin sharuɗan lamarin da ya tilasta wa prime minister abdullah hamdok yin murabus daga kan mukaminsa kuma ga gamayyar rundunar yanci da canji ta forces of freedom and change ta kasar ta jaddada aniyarta ta ci gaba da gudanar da zanga-zanga a duk faɗin sudan har sai ta kai ga fatattakan waɗanda ta kira da masu juyin mulkin soja a kasar ta hanyar mai gurbin su da gwamnatin farar hula masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirin murwai masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin radio hausa voh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 assalamu alaikum gidan rediyon janakore na musulunci na iran ina muku warka da wannan lokaci ina so ku ba da dama domin na tafa bakin albarkacin bakina a bisa wannan taro chadi muna kira ga shugabannin da suka halarci wannan taro allah sa wannan taro ya haifi da mai ido domin magance abubuwan da suke faruwa domin daga irin wannan in ba a tashi tsaye akan magance irin wannan matsaloli ba shi ke jefa ƙasa cikin wani yanayi na yaƙe-yaƙe da kashe-kashen al'umma da salawantar rayuwa to muna kira ga dukkan shugabannin mu da suka je wannan taro Allah sa wannan taro ya haifa da mai ido domin idan kuka diba irin wannan taro irin wannan rikici na siyasa shine ya jefa kasar mu ta Najeriya cikin halin da muke ciki yanzu na rikici da firgici da yawan salwantar rayuwa da dukiyoyi da sauransu su abubuwa to muna roƙon ubangiji Allah ya shiga cikin wannan al'amari ku kawo mu kasar Chad kwanciyar hankali da natsuwa a cikin kasar kasar Chad da kuma sauran kasashen mu na musulunci da daga gabaki daya mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara kusa lokal gamin magani Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan radio Iran mai magana Hassan Laji Omar daga unguwar Sabon Gari da magaram Jamhuriyar Nijar. Na so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da taron shugabannin Afirka a kongo na shayo kan matsalar siyasa da take faruwa a kasar Chad. gaskiya wannan taro mu abin da mu ce Allah sa ya aiki da mai ido tunda irin wannan rikicin siyasa mun sha gani a kasashe da yawa daga rikicin siyasa sai kaga abu ya juye ya zama wani abin da ba a fata kenan ya kamata a ce sun kama jiki su shugabannin nan da suka taru sun samo mafita cikin ruwan sanyi na gode ku tashi lafiya mai magana hassan umar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar musulmi alaikum sashen Hausa na Radio Iran suna ina Isa Musa wanda aka fi sani da suna Isa da yazo daga Nyame babban birnin ne takun kuma da jamhuriyar ne musulunci na Iran take ca ta kakaba ma jami'ai na kungiya na kasashen turai gaskiya muna goyon baya muna goyon baya tunda kasashen turai kasashe na munafukai tuna ganin in ba su ba ba mai irin wani abu yadda suke kakaba ma sauran kasashe su mata kakaba ma mutanen su allah sa a dace Assalamu alaikum jamfuriyar musulunci Iram sunana Kadora Diga kadan Fulani Warji daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Muna godiya da wannan damar da kuke bamu muna bayyana ra'ayoyinmu kan batutuwan da ke shi mana tuwa kwarya gaskiya muna godiya Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya kara daukaka wannan gida rediyo mai tarin albarka yau ina son ku bani dama kun yi kira ga gwamnan jihar Bauchi to Bala Muhammad Abdulkadir ya kamata ya duba mana waɗannan dazuzzukan da ake sassara mana musamman ma wannan dajin da muke shiki na jihar Bauchi to dajin Zara gaskiya ana ta shirye mana ana ta sassara mana wannan daji saboda haka muna kira ga gwamna taimaka ya duba mana da sauran gwamnonin najeriya saboda mu fulani yanzu da aka sare mana wannan daji na za mu je mu ringa fakewa da dabbobinmu gaskiya kamata a ringa duba saboda ana ta kashe mana dazuzzuka ina fatan allah ya sa wannan ra'ayin da na bayar ya kai kunna wanda na yi domin su Suna na dai har kullum kadora diga gadan fulani daga jihar bauchi a tarayyar najeriya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 amma yanzu kuma sai shirin kisoshin rayuwa Kisoshin rayuwa Jama'a masu mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanta muku wannan littafi mai suna matasan mu wanda marubuciya na Bilal Rabi Zango ta rubuta to kuma yadda ka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. tabbas na yarda cewa kowane irin zunubi kake aikatawa Allah yana kallon ka kuma yana kyale mu ne ba dan halin mu ba tabbas Allah yana ara mana rana mu ne ba mu lura wallahi jin wannan lecture ta ƙara sa jiki na yi sanyi a lokacin na nemi Zainab amma sai ta yi mani wulakanci na so a ce ita ma ta ji kuma ta tuba ashe ita ma za ta yi makamanciyar irin mutuwarsa. na yi nadama sosai mutuwar zainab ya sa na kara shiga tashin hankali kuka sosai hajar take yi antukan ta kuka take yi dpo ma sai da idanuwansa suka kaɗa sallama suka ji a waje hakan ya sa hajar ta amsa tana faɗin ki shigo da kallo hajar ta wadda ta shigo waje ta samu ta zauna da ƙyar saboda cikin da yake jikinta hajar ta ce wa nake gani kamar samira wadda ake kira da samin ta sa bakin hijabinta tana goge kwallar da take idanta ta ce ni ce hajara ina wuni anti da kallon ta bi ta don bata taba bata gane ta ba hajar ta ce anti ita ce wadda nake faɗa muku girgiza kai anti ta yi ta ce lafiya lo samira ta ce ya haƙuri zainab ban daɗe da ji mutuwar ta ba shine na je gidansu gaisuwa daga can na ce bara na zo na yi ma hajar gaisuwa anti ta ce an gode allah ta zainab ta kare, saura taki kuma cikin kuka ta ce wallahi anti na daɗe da yin nadamar abin da na aikata na so a ce zainab ta yarda da shawarar da na bata a lokacin da yanzu haka bata faru karar da ita ba tabbas mun aikata babban laifi ni da zainab lokacin da ta fara zuwa waje na haka na rika dora ta akan hanyar banza san ba ma tsoron haduwar mu da Allah a lokacin da ciki ya bayyana a jikina na je asibiti aka tabbatar mani da ya kai wata hudu bayan na dawo gida hankali na ya tashi dan ban taba barin na ɗauki ciki ba na sha maganin zubar da ciki ya fa kirga amma ya ki zubewa hakan yasa na shirya na je wani asibiti domin a zubar da shi anan likita ya ce mani zai zubar da shi amma babu ruwansa duk abin da ya faru da ni na ce masa yana tunanin idan aka cire zan iya mutuwa ko wani abu ya same ni a nan ya ce mani ba zai iya cewa komai ba saboda shi baya cire cikin amma idan na amince ko na mutu a haka zan iya zuwa ma Allah da babban laifi to shi kuma a shirye yake ya fara cire cikin a kaina sosai na tsorata da kalamansa musamman da ya bani labarin wata yar uwarsa da ta je domin a cire mata ciki tana shiga ana cikin cirewa Allah ya zara ranta shi yasa ya ce har abada ba zai taba cire duk wani cikin shege ba kuma ya ce mani idan na ga ya cire cikin sai akan ka'ida kallo na ya ce duk abin da Allah ya nuna maki bai ishe ki ishara ba kin ce kin sha magunguna da yawa kuma duk cikin magungunan nan da kika lissafa mani babu wanda baya zubar da ciki amma sai Allah ya hana sa fita kawai saboda ya jarabe ki duk wannan abun bai ishe ki ba sai kin shiga gonar Allah baki tsoron ke ma ki mutu a haka baki tunanin kila Allah ya hana cikin ya zube ne saboda kila ta tasilar hakan ki tuba ina mai baki shawara ki haƙura ki bar mu Allah komai sosai na tsorata godiya ne masa kuma ne masa alkawarin ba zan cire ba haka na baro asibiti a ranar kasa bacci na cikin ikon Allah zuciyata ta kasa amincewa da na zubar da cikin na yanke shawara gara na haife sa na rage ma na zunubi kuma tun daga lokacin na alkawarin ba zan ƙara aikata sabo ba bayan kwana biyu Zainab ta zo mane tana kuka ta ce daga asibiti take an auna ta an ce tana da ciki a nan na tambaye ta wanda ya mata ta ce wallahi ba za ta iya ganewa ba saboda ba da mutum ɗaya take harka ba nan na faɗa mata yadda muka yi da likita na ce mata mu yi haƙuri mu bar shi kuma mu mu koma ga Allah budar bakin Zainab ta ce wallahi ba za ta haifi shege a gidansu ba ta yarda idan ta zubar da shi sai ta tuba babu yanda ban yi da ita ba amma ba ta yarda ba tunda ta tafi ban ƙara jin ta ba sai labarin mutuwar ta da na gani a group na mates dinmu wajen zubar da ciki Zainab Banir ta rasu sosai na kara shiga tashin hankali haka na yi ma Allah godiya da ya sa ban zubar da cikina ba haka yasa na taho domin na yi ma hajjiyar gaisuwa daga can kuma na zo mu gaisa da ke jinjina kai dpo yana sha da zufa ya ce to baiwa allah za ki iya gane wanda ya yi mata cikin sami ta ce ko ita bata san wanda ya mata ba domin ba da mutum ɗaya take harka ba kuma ni ba kowa zan iya ganewa ba saboda ba duka samarinta na sani ba an ta ce yalla bai koda mutane dubu take harka tunda allah ya sa an kama ɗaya dole doka ta yi aiki a kansa murmushi dpo ya ce ba za a yi haka ba ai doka ba ta aiki akan mutum dole sai an kama shi da laifi dole sai na samu hujjoji masu yawa sannan za mu iya miƙa su kotu don haka ki kwantar da hankalinki tunda allah ya sa an kama sa zan ci gaba da bincike na gode da wannan bayanin da kuka yi ni zan tafi ina son a yau na gama haɗa duk wata shaida ba na son a ci gaba da tsare shi kada a je ba shi ne mai laifi ba an ta ce mun gode yalla bai sai mun ji ka an ta ce wannan abun ya ishe ku ishara ba don wautar zainab ta ya zaka ce wai sai ka aikata abu sannan zaka tuba ashe ma rayuwarta a hannunta take wannan shine babban kuskuren da mutane suke aikata wai mutum yana aikata zunubi amma sai ya ce daga wannan zai tuba yanzu gashi bata tuba ba Allah ya nuna mata iyakarta wannan haka yake mata da yawa suna kuskure sun ɗau ɗauka idan namiji ya ce yana son mace shi shikenan auren ta zai wasu mazan da yawa idan suka zo wajen mace ko da niyyar aure ta suka zo sai sun fara gwadata idan suka ga ta fi son su soyayyar kuɗi shikenan sai su janya niyyar su ta aure su biye mata a ci gaba da holewa to jama'a duka duka nan muka zo karshen shirin namu na sai Allah kan gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon Hausa da ke karshen tashar ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. madala yanzu kuma sai shirin ansoshin fikihu tare da dr abdulkadir mubarak amsoshin fikihu bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana abil qasim al mustafa muhammad وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين جماعة صرروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri da muke gabatar muku dangane da amsoshin fikihu wannan shiri kamar yadda muka sani mukan amsa tambayoyin da kuke turo mana ne dangane da al'amura da ta shafi fikihu mu kuma mu yi bincike sai mu ba ku amsa to a yau muna da tambayoyi ga su a gabanmu bari mu fara da wannan tambaya da take cewa assalamu alaikum masu gabatar da wannan fili na amsoshin fikihu tare da fatan kuna lafiya ni ina da tambaya kuma wannan tambaya ta ta shafi al'amura ne na fikihu wanda insha Allahu nake so a bani amsa tambayar da nake da ita ta shafi alwala ne dangane da al'amura da suka shafi shafa a ƙafa idan mutum ya yi alwala ya wanke fuskansa da hannayensa ya shafi kansa ya zo yin shafar ƙafa shin in zai yi shafan nan zai iya shafawa a kan safa wadda yake da ita a cikin a ƙafarsa kafin ya kasance ya je ya yi sallah ko kuma dole ne sai ya cire safa din zai je wannan al'amura na shafan da zai yi to da allah na fata za a bani cikakkiyar amsa to wannan tambaya daga ji wanda yi ta ah, yana bin mazaban jafariya ne domin kamar mazaban jafariya kamar yadda muka sani ne ita ce ta kasance a cikin al'amura na alwala ake shafan kai a kuma shafi kafa ba a wanke kafa to tambayar a fili cewa za kasance bayan ya shafi kai ya zo ya shafi kafarsa amma shafa na ya yi ta akan safa ta kafa to wannan bai inganta ba domin abin da aka ce shi ne wamsahu wannan wamsahu din Allah cewa biru usikum wa arjulikum to idan an ce biru usikum wa arzulikum ko kuma wasu sun ce wa arzulakum kamar yadda yake a cikin aya wannan abin arjul ai in kai shafa akan ainihin ka shafa akan safar da ke kafa ka ai kaga ba akan arjul bane ba akan rijil bane rijil shine kafa kafa kuma in an ce kafa ce bayan da za a yi a ɗauki abu ka dora a hannunka ka ɗora akan safa ka ce ka ɗora akan kafa ai ba akan kafa ka ɗora ba akan safa ka ɗora saboda haka babu a takaice dai a dunkule dai bai inganta ba dole ne in ka zo shafar bayan ka shafi kai ka zo shafan kafa to sai ka cire safan gaba ɗayanta sai ka yi shafan ka akan kafar sannan sai ka mayar da ka kasa abin da yake kenan a cikin al'amura na fikihun mazhaban ahlul bait alaihi wasallam tare da fatan an amsa maka wannan tambaya to ga wani shi kuma ba'an Allah shi ma yake cewa assalamu alaikum ah, tare da fatan eh, za ku amsa mun tambaya ta tambayar ta shafi al'amari ne na bakance don allah a cikin al'amura na kihu menene bakance kuma yaya ake yin bakance din nan sannan idan mutum ya yi bakance bai aiwatar da abin da ya yi bakance a kai ba shin yana da laifi ko ba shi da shi to masha Allah to na farko dai bakance abin da ake nufi da shi can da kayi cin me ake nufi da shi abin da ake nufi da bakance a cikin shari'a ta musulunci shine ka yi wani alkawari akan za ka yi wani abu in har wani abu da kake bukata wajen allah ta'ala ya biya maka da ka. in har bukatar taka ta biya to sai ka alkawari kai kuma za ka yi wani abu na alheri wannan shine a dunkule ake nufi da bakanci misali kana son ka je makaranta ka yi wani abu misali a ce ɗalibi ne kai ka yi ƙoƙari a makarantar nan ka ga cewa a jarabawa ka sami maki mai yawa domin kana cikin wani abu na tsoro akan cewa lalle akwai yiwuwar ba za ka samu maki yadda kake so ba to sai ka zo ka yi wa Allah alkawari Allah ka taimake ni ka agaza min na samu maki mai yawa misali a ce a cikin ɗari kana son ka samu tamanin sai ka ce ubangiji ni kuma na yi alkawari idan jarabawa nan ta zo na yi wannan jarabawa na samu maki ya kai tamanin na yi alkawari zan ciyar da wato miskinai guda goma daga aljihuna kaga zai ba da sadaka na abinci ya ciyar da miskinai guda goma to wannan alkawarin da kai shi ne ake ce masa bakance wannan kenan na ganin ya fito fili ma'anarsa so abin da yake biyo baya shine cewa in allah ya biya maka bukatanka sai ka samu wannan abin da kake bukata ka ci jarabawa din ka samu wannan makin da kake so to lallai wajibi ne ka fitar da wannan abu da kai alkawari wato ka ciyar da waɗannan mutane goma ana bin ka wannan bashin wajibi ne ka je kai wannan tunda alkawari ne kai Allah ta kai wa Allah ta'ala to kaga amsan ka ta biyu kenan wajibi ne ka amsa matukan wato ka aiwatar matukar kayi alkawari abu na uku tambayarka ka ta uku shine idan baka yi bashin akwai laifi a wannan ai ba sai ma an gaya maka ba ai ba sai an gaya maka ba akwai wata aya ma da Allah ta ya ishara daga cikin irin mutane waɗansu yake cewa wa minhum man ahada daga cikin su akwai wanda ya wa Allah alkawari la in ataitana salihan lanakunanna wannan wani alkawari ne da Allah ta'ala yake nusar da mu waɗansu sun yi cewa matukan Allah ya ba su ɗa salihi to su za su yi kaza za su yi aiwatar da wani kaza da kaza ban ainihin fito da ayan gaba ɗayanta ba don da na manta ƙarshen ayan amma dai shigen mazmunin abin da Allah ya nuna akwai waɗanda suka yi alkawato wannan kaga bakance ne suka yi na cewa in Allah ya yi musu kaza za su yi kaza in Allah ya ba su da salihi to za su yi lana saddakan na ne wala kuna minal minal eh, khashi'in ne ko minal mutakin ne za mu yi sadaka kuma za mu kasance daga cikin masu takawa kamar karshen ayan kenan wallahu alam to ala hal wannan abun Allah sai ya ci gaba cewa falan ma'ata huma bakhilu bihi a lokacin da Allah din ya ba su abin da suke masa bakance din sai suka yi rowa da wannan abun sai suka kasance ba su yi abin da suka ce za su yi na sadaka din ba to kaga wannan Allah ta'ala sai ya ce fa a hum nifaqan sai Allah ya dauki abun a matsayin cewa sun yi abin da suka yi kamar sun yi sun yi shi a matsayin munafinci to kaga wannan ba karamin laifi bane ai ka yi wa Allah alkawari za ka yi abu kaza in ya yi maka kaza kuma ya yi maka abin bayan ya maka din kai kuma ka ƙi yin abin da ka yi alkawari ɗin to kaga wannan ko a gaya maka akwai laifi ko ba a gaya maka akwai laifi ba tabbas kai ma ka san akwai laifi to ina fata wayannan tambayoyi sun fito fili kamar yadda aka yi su to saboda lokaci za mu tsaya ana insha Allah sai a shirin mu na gaba za mu zo da wasu tambayoyi din insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin da yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau.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 kasashen larabawa bayan korarta daga kungiyar kusan shekaru goma sha ɗaya da suka gabata da ni suno sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. wasu daga cikin kasashen larabawa da suka kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila da masu adawa da batun kulla alakar sun yi tarayya kan batun ganin an dawo da kasar siriya cikin kungiyar haɗin kan kasashen larabawa ta arab link bayan korarta daga cikin kungiyar tsawon shekaru fiye da goma da suka gabata matakin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila take ɗaukansa a matsayin ƙara ƙarfafa makiyarta a yankin gabas ta tsakiya a makalar da kwararre kan harkokin siyasa sannan manazarci kuma malamin jami'ar kasar faransa jean fieri belio ya rubuta a jaridar column ya bayyana cewa hakika kasashen larabawa sun ɗauki matakin dakatar da kasar siriya daga cikin kungiyar haɗin kan kasashen larabawa ta arab link ce a yayin zaman ministocin harkokin wajen kasashen kungiyar da aka gudanar a cibiyarta da ke birnin alkahira na kasar masar a ranar 12 ga watan nuwamban shekara ta 2011 kan zargin gwamnatin Bashar Assad ta Siriya da hannu a murkushe al'ummar kasar da sunan boran kawo ƙarshen mulkin mallaka. masanin harkokin siyasar kasar ta faransa ya yi nuni da cewa wasu kasashen larabawa sun ci gaba da gudanar da ayyukan ofisoshin jikadancinsu da ke kasar ta siriya kamar kasar labanan saboda kyakkyawar alakar da ke tsakanin kungiyar gwagwarmayar musulunci ta hezbollah da gwamnatin siriya da kuma kasar iraki sakamakon kyakkyawar alakar ta da jamhuriyar musulunci ta iran gami da kasar algeria da matsayin gwamnatin siriya na fada da 'yan mulkin mallaka musamman amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila a cewarsa marubucin ya kara da cewa kasar jordan ta ɗauki matakin sake buɗe kan iyakarta da kasar siriya a watan satumban shekara ta 2021 ba wai don kyakkyawar niyya da sake kulla alaka da kasar ta siriya ba sai domin samun damar yin fasa wani sinadarin hada magunguna da ake yin fataucinsa daga kasar ta siriya yayin da kasar masar ta bayyana takaicinta na ganin yadda kasashen larabawa suke nuna amincewarsu da batun sake dawo da kasar siriya a cikin kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa saboda ta mahangar sake dawo da siriya cikin kungiyar ba zai taimaka ba wajen daƙile ƙarfin jamhuriyar musulunci ta iran na yin kutsanta a harkokin ƙasashen larabawa ba kamar yadda masanin harkokin siyasar ƙasar ta faransa yake gani kamar yadda masanin harkokin siyasan ke bayyana cewa ƙasar saudiya tana da ra'ayi ɗaya da ƙasashen larabawa masar oman na rashin amincewa da batun sake dawo da ƙasar siriya cikin kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta arab link lamarin da zai taka wa gwamnatin algeria burki a fafutukar ganin an janye ƙudurin dakatar da ƙasar ta siriya daga cikin ƙungiyar ta arab link musamman a yayin zaman babban taron ƙungiyar da ake sa ran gudanarwa a ƙasar algeria a watan nuwamban wannan shekara ta 2022 malamin jami'an kasar ta faransa ya kammala bayyana mahangarsa da cewa kasar siriya za ta ci gaba da kasancewa a wajen kungiyar haɗin kan kasashen larabawa ta arab link bayan shafe tsawon shekaru fiye da goma da dakatar da ita musamman ganin yadda batun neman sake kulla alaka tsakanin kasar ta siriya da kasashen larabawa ya shiga fagen tattaunawan kasashen yammacin turai a gefe guda kuma bayan da kasashen larabawa suka maida shugaban kasar siriya saniyar ware farkon jami'i a tsakanin kasashen larabawa da ya fara karya lagon wannan takunkumi shine yarima mai jiran gadon sarautar kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa muhammad bin zayed ali Hayan. da halin yanzu ya zama shugaban kasar ta haɗaɗɗiyar daular larabawa ta hanyar buga waya ga shugaban siriya bashar al-assad a ranar 27 ga watan maris na shekarar da ta gabata ta biyu 2021 sannan bayan nan ministan harkokin wajen haɗaɗɗiyar daular larabawa abdullah bin zayad ya ziyarci birnin damascus fadar mulkin ƙasar ta siriya inda ya gana da shugaba bashar asad kuma suka tattauna hanyoyin gudanar da taimakekeniya a tsakanin su a ɓangarori daban-daban bugu da ƙari tun bayan da ƙasashen larabawa suka ƙauracewa ƙasar siriya a shekara ta 2011 ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa tana daga cikin ƙasashen da suka gabatar da daftarin ƙudurin ganin an ƙaura cewa ƙasar ta siriya kwata-kwata ta hanyar mayar da ita saniyar ware amma daga baya ƙasar ta haɗaɗɗiyar daular larabawa ta kasance ta farko da take ganin lokaci yayi da za a fitar da ƙasar da gwamnatinta daga ƙangin da take ciki hakanan wasu kasashen larabawa sun canja matsayinsu ta hanyar dawo da kyakkyawar alakar su da gwamnatin siriya inda tsohon shugaban kasar sudan umar hassan albashir kafin hamɓarar da gwamnatinsa da 'yan kwanaki a shekara ta 2019 ya gudanar da ziyarar aiki zuwa kasar siriya kamar yadda kasar jordan ta kama hanyar kyautata alakar ta da gwamnatin siriya inda bashar asad ya zanta da sarkin kasar ta jordan abdullah na biyu ta hanyar wayar tarho a watan satumban shekarar da ta gaba gabata bayan kasashen biyu sun cimma yarjejeniyar sake buɗe kan iyakar su a hukumance rikicin kasar siriya ya samo asali ne tun bayan bullar boran al'ummin kasashen larabawa na rashin yarda da shugabannin kasashensu 'yan kama karya karkashin taken kadawar guguwar neman canji a kasashen larabawa a tsakanin shekara ta 2010 zuwa farkon shekara ta 2011 inda wannan guguwar ta yi awon gaba da gwamnatin shugaban kasar tunisia zainul abidin bin ali da shugaban kasar masar muhammad hussein mubarak sannan guguwar ta yi awon gaba da shugaban kasar libya libya muammar gaddafi bayan nan guguwar ta kawo ƙarshen shugaban ƙasar yemen abdullah sale rikici a ƙasar ta siriya ya fara ne tun a cikin watan maris na shekara ta 2021 da sunan neman kawo canji a ƙasar inda gwamnatin bashar asad ta amince da gudanar da sauye-sauye a fagen siyasar ƙasar ciki har da canje-canje a ayoyin dokoki a kundin tsarin mulkin ƙasar domin gamsar da al'ummarta amma sai manyan ƙasashen duniya musamman amurka da ƙawayenta na yamma yammacin turai suka tsaya tsayin daka domin ganin an kawo ƙarshen gwamnatin bashar assad ta hanyar mai gurbinta da wacce za ta kulla alaka ta kudda kudda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila musamman yin watsi da batun haƙoƙin falasɗinawa da koren ƙungiyoyin gwagwarmayar falasɗinawa da suke gudun hijira a ƙasar sakamakon haka ƙasar amurka da ƙawayenta na yammacin turai game da 'yan koransu na yankin gabas ta tsakiya suka ɗauki matakan kunna wutar yakin basasa a ƙasar ta siriya sannan rikicin ya fara kunno kai ne a cikin kasar ta siriya daga garin dar'a da ke kudancin kasar kuma ya ci gaba da gudana har zuwa yankunan da suke kewayen birnin damascus fadar mulkin kasar sannan rikicin ya yi saurin faɗaɗa a duk kasar ce sakamakon matakan da aka ɗauka na gayyato ƙungiyoyin 'yan ta'adda daga sassa daban-daban na duniya musamman ta hanyar ƙasashen larabawan yankin gabas ta tsakiya waɗanda suke 'yan kore ne ga ƙasar amurka da sunan 'yantar da ƙasar ta siriya kuma kuma a wancan lokaci ya rage saura kiris su kawo ƙarshen gwamnatin siriya bayan da suka mame yankuna da suka kai kashi tamanin cikin ɗari na yankunan ƙasar ganin yarda ƙasar siriya ta kama hanyar wargajewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ɗauki matakin tura jiragen saman yakin ta suna kai jerin hare-haren wuce gona da iri kan ƙasar tsawon shekaru tare da rusa sansanonin sojin ƙasar domin 'yan ta'adda su samu damar yin galaba kan sojojin gwamnati lamarin da zai kawo ƙarshen kungiyoyin gwagwarmaya da suka zame alƙaƙai ga gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila yar mamaya tare da cire ƙasar ta siriya daga cikin jerin ƙasashe masu goyon bayan gwagwarmaya a yankin gabas ta tsakiya jamhuriyar musulunci ta iran da ƙasar rasha sun yi saurin fahimtar cewa lalle yakin basasa da aka ɗaura kan ƙasar siriya ba yaƙi ne da zai takaita kan ƙasar ta siriya ba manufarsa ita ce kawo ƙarshen duk ƙasashen da ba su miƙa kai ga munanan manufofin ƙasar amurka da kawayenta na yammacin turai ba kuma dole ne a zuba ido ga haramtacciyar kasar isra'ila tana cin karanta ba babbaka a yankin gabas ta tsakiya matsayar 'yan lelen amurka kuma gwamnatin siriya tana yaƙi ne domin kare kyawawan manufofi a duniya da nufin daƙile na manufofin 'yan mamaya don haka jamhuriyar musulunci ta iran da ƙasar rasha suka zaburo domin kare gwamnatin siriya daga faduwa da tabbatar da ganin ƙasar ta ci gaba da kasancewa ƙasa ɗaya dunkulalliya duk da tsananin makirce-makircen da ake kitsawa kan kasar siriya musamman taron dangi da kasashen larabawa da turkiya suka mata irin da kawayenta sun ɗauki matakin tallafawa ƙasar ta siriya a fagen yaƙi da ta'addanci kamar yadda ƙasar rasha ta ɗauki matakin kare siriya a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya tare da tallafa mata a fagen farfado da harkar tattalin arzikinta hakanan kasar rasha ta yi amfani da karfin sojinta a wajen kasar domin kare kasar ta siriya daga rushewa lamarin da ya zame babban kalubale ga kasar amurka da kawayenta gami da 'yan koransu na kasashen larabawa hakika tallafin jamhuriyar musulunci ta iran da kasar rasha a siriya ya taimaka gaya wajen rusa makircin da aka kitsa na rusa kasar tare da fatattakan gungun 'yan ta'adda kuma a tsawon shekaru fiye da goma da siriya ta shafe tana fuskantar yakin basasa da ƙungiyoyin 'yan ta'adda na ƙasa da ƙasa ta yi nasarar hana su cimma munanan manufofinsu duk da nasarar da suka samu na rusa ƙasar tare da tarwatsa al'ummar siriya ta hanyar tilasta musu yin gudun hijira zuwa ƙasashen waje ciki har da yammacin turai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 masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji su tayar amin yake cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ici, Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.